ya ni'imtar da su a kan bayi ambaton waɗannan ni'imomi zaburarwa ne ga bayi da su tashi su riƙe allah da kyau duk lokacin da aka ambaci wata ni'ima da ma'abucin ni'iman ya maka to an kararwa ce cewa ka duba ƙaunar da yake maka soyayyar da yake maka hakan kuma ya zama ƙarfin gwiwa gare ka wajen yi mishi da'a ba wani wadda yake da wata falala da ni'ima akan bayi kamar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kun min ni'imatin, famin Allah. Allah ya ce duk abin da ke tattare da ku na ni'ima Allah ya ce daga wajen Allah ne wannan yasa ya ba da tsari biyu akwai samu akwai rashi akwai lafiya akwai rashin lafiya ba safai bayi da yawa sukan gane ni'imar lafiya ba sai in ba su da lafiya wani yakan gane ni'imar samu ne lokacin da ya rasa wani lokaci bawa yakan gane dama da allah ke bayarwa alfara lokacin da ya rasa wannan dama to duka allah ya samar da waɗannan nau'uka guda biyu domin ya zama an kararwa ga bayi wadda ya ribaci rayuwa duniya da lahira shine wadda ya ankara kuma ya yi amfani da damar da allah subhanahu wa ta'ala ya bashi amma duk waɗannan abubuwa da muke yi da su zo su wuce duk da su zo su wuce duk waɗannan abubuwa da muke yi da su zo su wuce ribar ka shine damar da allah ya baka damar da allah ya baka ka yi amfani da ita idan lokacin ya zo ya shuɗe sai ya zama ba za ka yi ɗan da nan sani ba to amma wadda ya yi wasa da damar ya ga kamar dama ce da za ta yi ta ɗorewa tutur to sai ya yi nadama lokacin da ya rasa wannan dama to ubangiji ya tunasar da mu bisa ni'ima ƙasa da allah ya shimfiɗa mana <clears throat> wadda dukkan rayuwarmu walwalarmu da mu da iyalanmu da dabbobinmu harkar kasuwanmu harkar ofis sana'o'inmu nomanmu kiwonmu duka a bayan ƙasa muke yi allah ce kuma kyauta na shimfiɗa muku wannan ƙasa ko matsuguni ne ko matsuguni ne wani ya baka na shekara ɗaya ko biyu ya ce ka zauna bayan wannan lokacin ka tashi ai ya kyautata maka allah ya yi magana akan yadda ya kafa duwatsu a bayan kasar domin su tsare ƙasar daga jijjiga da tangaɗi ya sanya mu bayi jinsi biyu maza da mata akwai abin da ba zai yiwu ba dole sai ta janibin matan ne akwai abin da ba zai yiwu ba dole sai ta janibin maza ne inda 'ya'yan da allah ya azurta ka da su wa kai za a bar ma aikin renonsu da goyonsu da kula da su wahalar ba karama ba amma uwa sai ta ɗauki ɗanta ta goya daga nan sai ta tafi har bakin kura tana tafiyan ta hankalinta a kwance duk waɗannan abubuwa da rayuwa ke zuwa da shi ubangiji ya samar da haka ne domin kowane ɓangare a samu wadda zai rike allah ya sanya bacci ya zama hutu ga bayan mun yi bayani ni'ima da yake cikin bacci da allah ya azurta bayi da shi wa min ayatihi manamukum billayli wan nahar yana daga cikin ayoyin allah bacci da bayi ke yi safiya da wuni allah ya ce na sanya baccin ya zama hutu gare ku duk yadda mutum zai galabaita idan ya samu waje ya kwanta ya huta sai wannan baccin sai ya zuke duk gajiyar da ke jikinsa in zai ci gaba da wannan aikin yau ya yi ya kwanta ya huta gajiyar za ta tafi gobe ya yi ya kwanta ya huta gajiyar za ta tafi har ƙarshen rayuwarsa Allah ya ce na sanya wuni wajen annan hara ma'asha na sanya muku wuni ya zama lokacin neman abinci mun yi bayani ba daidai ba ne wani mai addini malami ko ɗalibin ilimi a ce shi ba zai tafi neman na kansa ba allah ya ce daga cikin hikimar samar da wuni shine neman rayuwa ɗaya daga cikin abin da musulunci ke faɗa da shi matuƙa shine zaman banza mutum ya zamci ma zaune annabi ya ce ka ɗauki igiya ka hau dutse ka yi yo ice a bayan ka sauko ka zo ka kasa icen ka sayar annabi ya ce ya fi maka mutunci da kima a kan ka je kofar wani ka gaya mishi damuwansa damuwanka ya baka ko bai baka ba ko ya baka annabi ya ce ka sai da ice ya fi ya baka duk abin da za ka ci a duniya duk abin da za ka ci a duniya ko abincin ubanka ne annabi ya ce ka ci naka ya fi ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadi fa inna nabiyallahi dawud kana ya'kulu min amali yadi annabi yace ce ba wani abu da bawa zai ɗauka ya kai bakinsa ya ce mafi alkhairi kamar ya kai abin da shi ya nema da kansa kowa ya nemo abin annabi ya ce wadda ka nema da kanka shi ya fi alkhairi ya ce annabi dawud alaihi salatu wasalam daga aikin hannunsa yake ci to dukkan wa'annan ni'imomi da allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da musu abin da yake bukata gare mu mu yi godiya sannan mu tashi mu zage wajen kaɗaita tashi da bauta daidaituwa akan al'amarin addini da kuma riko da addini kyautata rayuwa bisa tarbiyya ingantacciya wannan zai sa bayi su haɗu da allah a cikin farin ciki Allah ya sa mu dace da yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha bakwai Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim inna yawmal fasli kana miqata يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا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 ranar rarrabewa ran da za a rabe tsakanin zare da ababa wadda ya yi da'a da wadda ya saba wadda ya yi biyayya da wadda ya butulci wadda ya tsaya a kan turba na imani da wadda ya kafirci allah ya ce ranar alkiyama rana ce da za a rarrabe tsakanin waɗannan bayi inna yau malfasli Allah ya ce lalle ranar rarrabewa kana miƙata Allah ya ce ya kasance wani wuni ne da aka ajiye mishi lokaci kayyadadde duk waɗannan abubuwa da muke yi duk waɗannan abubuwa da muke yi ko zagin Allah kake ya sa lokaci ko zagin Allah kake ya sa lokaci wannan ya ce bai yarda ba wannan ya ce ya yi imani wannan ya ce bai yi imani ba wannan ya ce ya gaskata wannan bai gaskata ba allah ya ce akwai lokacin da nasa da za a rarrabe ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة أجل الله يتي قوة الأمة قوة متون الله يتي أقوي أجلي دمك سلمش وانا lokaci وانا أجلي شيني رانا القيامة كاي قيام الليل ka yi azumin nafila ka yi azumin farilla ka yi sadaka ka kyautata wa mahaifanka ka karanta alkur'ani ka daidaita a kan sunna allah ya ce ka yi haƙuri akwai ran da za a yi sakamako haka wadda ya kafirci ya juya baya ya yi fasadi kai ma ka bi a hankali akwai ranar da za a rarrabe wannan ranar ita ce ranar alkiyama inna yawmal fasli Allah ya ce lallai ranar alƙiyama ita ce yawmul fasli ranar da za a rarrabe kana mikata wani ini ne da aka sa mishi lokaci sannan ne wadda za a tara bayi sannan a rarrabe tsakanin karya da gaskiya da yake tsakaninsu idan kun taba saɓani da matarka har ta kai ma za a zauna a muku shari'a lokacin da aka zo ake mai da magana a cikin maganganun da ka faɗa ka zage ta amma da ka zo mai da magana sai ka noƙe ka ƙi ambaton abin da ka faɗa ko ita ta noƙe za a sake wannan shari'ar ranar alkiyama sai dai in ta yafe ko ka yafe amma duk wanda ya je da hakkin wani za a fayyace wannan abun ranar alkiyama wannan rana ita ce muka karanta wa idar rusulu ukitat su ma manzanni wannan lokacin suke jira allah ya aiko su da manzanci ya yi kuma rantsuwa cewa zai tambaye su akan saƙon da ya aike su da shi zuwa ga al'ummominsu to wannan ranar su ma suke jira annabi ya ce wal amir alladhi ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi shugaba wanda yake jagorantar mutane mai kiwo ne za a tsayi da shi a tambaye shi to shi ma shugaban wannan ranar yake jira warrajulu ra'in fi ahli baitihi kowane mai gida mai kiwo ne a cikin iyalansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi za a tsayi da shi a mai tambaya akan wannan kiwo da aka bashi shi ma mai gida wannan yawmul fasilin yake jira wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi annabi ya ce dukkanku masu kiwo ne kuma dukkanku za a tsayi da ku a yi muku tambaya akan wannan kiwo da aka baku a ranar alkiyama to wannan rana ita ce ranar da ake rarrabewa idan aka binciki mutum aka tabbatar da gaskiyarsa to matsayarsa daban wadda aka bincike shi ba shi da gaskiya shi ma matsayin shi daban haka za ka je ka ga ma'aikata guda ma'aikata guda ana rarrabewa tsakanin ma'arnatan ma'aikatan da masu gaskiyar ma'aikata. haka za a je a tada kasuwa guda ita kasuwar a yi ta rarrabewa tsakanin 'yan kasuwan masu gaskiyansu da masu ha'incinsu haka za a tara gungun malamai masu gaskiyansu da marasa gaskiyansu za a rarrabe za a rarrabe lokaci ne da allah ya sa sananne lokaci ne kayyadadde dukkan mu jiran wannan lokacin muke yi allah ya ce inna yawmal fasli kana miƙata yawma yunfakhu fi suri ranar da za a yi busa a cikin kaho fata'atuna afwaja Allah yace za ku zo jama'a jama'a gungu gungu haka da a iso filin alkiyama jama'a jama'a tawaga tawaga waɗannan su zo waɗannan su zo waɗannan su zo waɗannan su zo kuma a tsakaninsu ana cire wadda suka daidaita a kan wani mummunan aiki gwargwadon zafinsa da kuma sanyinsa idan aka ce wannan gungu ne na ɓarayi to a cikin ɓarayin akwai miyagun ɓarayi akwai kuma sama-saman ɓarayi to su ma allah ce za a sake fayyace su akwai waɗanda sata suke yi akwai waɗanda suke sata su yi kisa to idan aka ta da barayin duka haka za a zo kuma a sake rarrabe su idan aka zo kan mazinata akwai mazinatan da su zina suke yi da fasikai asalin fasikan mata akwai mazinatan da kuma da kamammu suke batawa mafi girmar musifa a ce kai ka fara koya ma wata yarinya zina ba ta taɓa yi ba kai ne mutum na farko da ka fara nuna mata yadda ake zina ko matar aure ce kamar miya a kanka ta fara zina da wani شيني الله يجي ويوم نحشره من كل أمة فوجا ويوم نحشر من كل أمة فوجا من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ويوم نحشر من كل أمة فوجا mimman yukadhibu bi ayatina fahum yuzaun Allah ya ce ranar da za mu zaluko daga cikin kowace al'umma jagororin barnan da suke cikin al'ummar wadda suka karyata ayoyinmu kasan akwai wadda shi haduwa ake yi a kan shaye-shaye akwai kuma wadda shi yake koya ma wadda ba su iya ba su fara shaye-shaye eh, to akwai bambanci tsakanin shaye-shayen da kake yi tsakaninka da 'yan shaye-shaye 'yan uwanka da kuma ran da ka ɗauki abin maye ka ba ma yaron da bai taɓa sha ba to yanzu ku ne Kan uwar gami a harkar shaye-shaye bayan ba za ku bi Allah ba kuma da ku sa waɗansu ma kar su bi shi wa mana hashiru min kulli ummatin fawjan mimman yukazzibu bi ayatina Allah yace za mu zaƙulo ƙwarin manya-manyan kangararrun waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu fahum yuzaun Allah yace za a yi faritin ana wucewa da su wannan bayan wannan hatta idza ja'u Allah yace har sai sun iso farfajiyar alkiyama qala sai Allah yace musu akadzabtum bi ayati yanzu ku ne kuka karyata ayoyina kuka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa lam tuhidu biha ilma bayan ba ku san ayoyin cikin su daban su ba a bisa dalili kuka karyata kun karanta littafin ne kuka gane karya ne amma za kuntum ta'malun ko me kuka yi a rayuwar duniya wa waka alƙawlu alaihim bima zalamu Allah ce kalmar azaba ta tabbata a kansu saboda bakin zalincin su fahum layin ɗaiƙun Allah ce ba za su iya mai da magana a gaban Allah to haka ubangiji yake za a zo jama'a jama'a jama'a a cikin jama'a, kuma a sake ware waɗansu kangararru daga cinsu ba manya-manyan ba سورة مريم نيكي تشيوا ثم لننزعن ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا فوربك لنحشرنهم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرن إنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا الله يتي فوربك Allah ya ce ina rantsuwa da ubangijinka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lanahshuran lahum shayatin Allah ce duk zan ta da su ranar alkiyama da shedanu yan uwansu thumma lanuhdirannahum hawla jahannam jifiya Allah ce sai in kawo su gaban jahannama Allah ce sai in durkusar da su a gaban lanuhudirannakum washayatin thumma lanuhudirannakum hawla jahannama jithiya Allah yace sai in zo da su farfajiyar jahannama Allah yace suna gurfani kowa yayi nil down a gaban Allah gashi a farfajiyar wuta a gaban wuta Allah yace ce thumma lananzi anna min kulli shi'atin sannan sai mu tsince cikin kowace ƙungiya kowace tawaga da ta zo a cikinta sai mu tsatsame ayyuhum a shaddu alar rahmani itiya suwa suka fi kangarewa ma Allah Allah ce su ma da mu tsame su duka dai kangararru ne to amma bai asalin shi ɗan kangararru fa wa rabbika ubangiji ce na rantse da ubangijinka maganar nan akwai abin tsoro ko babu la da kuma din zan ta da su da su da shedanu yan uwansu wadda suka haɗa kai akan sabon Allah thumma lanhudirannahum hawla jahannama jafiya Allah ce sai na halarto da su farfajiyar jahannama suna gurfani thumma nan anna min kulle shi'atin sannan sai mu tsame daga cikin kowace tawaga ayyuhun ashaddu alar rahmani ita ya waye taurin kai da kin ji ma Allah Allah ya faɗa ba ina jin a suratun ra'an ne ko suratun yunus ne ko hud in za a tafi wuta Allah fir'aun ne yake sawa a gaba ya ya qawmahu yawmal qiyamati fa awradahum النار وبئس الورد المورود يقدم قوه يوم القيامة الله يتي فرعون زي شي غبا شي زي جي الاي شي زي شي غبا فاوردهم النار شي زي غنغرا da su wuta eh shi zai tsaya a gaba sai abin shi a baya Allah ya ce tir wannan gangara wanda da a yi gangara wanda ba da a sake fitowa ba gangara wanda ba da a sake haurowa ba Allah to haka ne waɗansu a ɓarnan jagorori ne za ka samu waɗansu ma'aikata ne suna ɓarnan kuma duk wani wadda ke kasansu shi in yace ba zai yi ba shi ma za a mai sharri dole sai ya yi ɓarnan shi ma za a je a haɗu da Allah haka ne wani kuɗin na sata ne kuɗin na cin zali ne wani a bakin hanya aka tare motoci aka yi ta karɓan 20-50 ɗinsu to amma a cikin ƙananan ma'aikatan inda za a raba wani ya ce shi ba zai karɓa ba to shi ma zai faɗa cikin fitina kaga da kama kanka kiyamun laili kai inda kai barnan kai shi in yace ba zai yi ba ka bashi amma ka tilasta mishi dole sai yayi ko kuma ku jefa shi a fitina to ku matsayin ku daban ne in an tashi ranar alkiyama الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ود سكا كافر كما سكا كنجي هنير الله شي بزي بي اللهم با كما بزي بروني بي اللهم با زدناهم عذابا فوق العذاب الله تي زامو ددا مي عذابا سمد da asalin دزائي شي ونن بي بي الله wannan بي بي الله با shi kuma wannan bayan bai bi Allah ba kuma yana hana wadda za su bi Allah su bi Allah to shi ma daban ne to haka za a zo mana jama'a jama'a jama'a jama'a mutanen kirki jama'a jama'a mutanen banza jama'a jama'a mutanen kirki jama'a jama'a وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين الله يتوسيك الذين كفروا إلى جهنم زمرا Allah ya ce za a gargada kafirai a kora su zuwa ga jahannama tawaga tawaga jama'a jama'a hatta idza ja'uha har sai sun iso bakin wutan futihat abwabuha sai abu da kofofin mutan wa kala lahum khazanatuha sai masu gadin gidan wuta sai su ce musu alam ya atikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa a liqa'a kuma hana manzanni ba su zo muku ba suka karanta muku ayoyin Allah suka gargaɗe ku game da haɗuwa da wannan ranar cewa in ranar ta zo akwai tashin hankali ƙalubala sai ce manzanni sun zo daga cikin musulmana bayani walakin haƙƙat kalimatul azabi alal kafirin sai dai kalmar azaba ce kawai ta tabbata akan kafirin إدخل قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين bayan sun yi wannan jawabi kila da kulu abuwa jahannama na fiya. sai ce ta ku ku shiga ga kofofin jahannama za ku dawwama a ciki fa bi'sa maswal kafirin fa bi idha maswal mutakabbiri Allah ya ce tir da makomin masu girman kai to haka su ma masu imani wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الله يتي وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله يتي كما زا أي na ban girma. wadda suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokin Allah ilal jannati zuwa gidan aljanna zumaran suma jama'a jama'a haka da a tsinci bayan an haɗa duk 'yan aljanna mutanen kirki to su ma da a ware su tawaga tawaga Suwa ne 'yan ƙur'ani suwa ne 'yan kiyamun laili suwane ne 'yan biyayya ma iyaye idan aka duba ayyukan alkhairinka duk abin da ka samu kaso mafi yawa to sai a saka a cikin tawagar masu wannan aiki misalin kayi sallah kayi azumi kayi komai amma a ayyukan alkhairinka sai aka samu biyayya ma iyaye ya fi kawo maka lada da yawa to sai a saka a tawagar masu biyayya ma iyaye hatta idza ja'uha su ma sai sun iso bakin wutan wa futihat abwabuha already an riga an bude kafin su kaga na yan wuta sai da suka zo aka bude malamai suka ce me yasa na yan wuta sai da suka iso kofar kafin aka bude na yan aljanna kuma an bude kafin su zo aka ce na wutan an ki a bude ne kafin su zo don kar ko kankan min kankantan tururi ya tafi a banza ya kamata ya kare a kansu amin su kuma 'yan aljanna an buɗe kafin su zo wannan shine al'adar girmama bako a ce sai kun zo da bako ya tsaya a kofa tukunna ana nemo ki ai bai yi ba ya zo ya samu waje a shirye to haka aka musu wa kala lahum khazanatuha masu gadin aljanna sai su ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku yau mala'ika ne yake gaya wa mutum amincin Allah ya tabbata gare shi ai yayi tibtum kun ji daɗin ku alkhairin Allah ya ci muku luha kalidin ku ce ku shiga aljanna har abada wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana adahu in aljanna sai su ce dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana sa ya ce in mun ji tsoron Allah in mun bi mun yi da'a za mu samu aljanna yau ga aljanna ta tabbata a ƙasa wa awrathana al ardha na tabawwa'u min jannati haisu na sha yau ga aljanna an gadar mana da ita muna kai kawo cikinta duk inda muke so Allah ce fa ima ajrul aminin ma da sakamakon wanda suka yi aiki magana ne na aiki magana ne na aiki to haka da a zo tawaga tawaga tawaga Allah ya samu je cikin hasken fiska Allah ya samu je cikin hasken fiska yau mai yunfaku fi suri ranar da za a yi busa a cikin ƙaho fata a tuna afuwaja Allah ya ce za ku zo filin alkiyama jama'a jama'a tawaga tawaga wa futihati sama'u za a bubbuɗe ƙofofin sama fakanat abuwa ba za ta zama duka ƙofofi ne a buɗe ba mun yi bayani za ta kekece ba mm. alkur'ani ke a karatunmu na jiya allah yake cewa banai na faukakun saba'an shidada mun gina sammai bakwai a kanku masu ƙarfi matuka a suratul mulk hali har yake cewa ma tara fi khalqir rahmani min tafawul farji il basar hal tara min futur sun marji il basar karratayn yankalibi ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir yadda sama take da karfi amma a suratul haqqa sai ce wan shakkati sama'u yau ma idin wan shakkati sama'u fahiyya yau ma idin wahiya sama'u fahiyya yau ma idin wahiya Allah ce sama za ta zazza gidan ta yi rauni a wannan rana wannan karfin da aka yi ta da shi ya tafi yanayin alkiyama ya canza shi to yanzu kuma haka za ta dinga tsatsagewa tana fashewa wagegen kofa haka gana ga ya balle shine idan sama'un shakkat shine idan sama'un fatarat eh a wani ku ce wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al-mala'ikata tanzila الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم تشقق السماء بالغمام الله تيران da sama za ta yi ta tsagewa tana fashewa tare da wani girgije fare kamar hadin wani zilal mala'ikatu tanzila mala'iku da su yi ta saukowa daga sama duk mala'ikun da suke sama nan da su sauko almulku mai izinin haƙulin lirrahman Allah ya ce a wannan rana mulki na gaskiya ya tabbata ga Allah mulki na gaskiya wa kana yawman alal kafirina asira Allah ya ce wata ini ce game da kafirai tana da tsanani tana da tsanani duk wadda ranar ta cin mishi bayi da imani yana kan mummunan aiki ranar tana da tsanani tana tsanani haka za ta yi ta fashewa haka za ta yi ta fashewa a suratul rahman yake cewa kaddihan da tana ayan <laughs> mun gane ko ubangiji na magana akan yadda sama za ta fashe fakanat wardatan kaddihan za ta yi ja kamar fata kai ka ce gaushi ne saman ta ɗauka don haka za ta kasance yanzu fa yana ta tuna a فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان wa idan shakkati sama'u fa kanat wardatan kaddihan ran da sama za ta tsage Allah ya ce za ta yi jaja wur Allah ce kaman jar fata yadda kaga ake sa karfe a wuta ya yi ja haka in kada kai na ka saba ya ja eh to abubuwa sun canza yadda ka san su sun zama ba haka suke ba abubuwa sun canza yadda ka san su sun zama ba haka suke ba to sai Allah ya ce wa futihati sama'u za a bubbuɗe sama fakanat abwaban za ta zama ƙofofi ne ta ko ta ina wasu yiratil jibalu za a tafiyar da duwatsu a niƙe su fakanat saraba sai su zama kamar niya za ka ga dutsen kamar dutse ashe kawai tudun gajimare ne shine wa watar aljibala ta sabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab jamidatan wa hiya tamurru marra sahab watar aljibala ta sabuha hajjamina za kalli dutse sai ka dauka a sandare yake a dunkulan sa yake yadda ake takawa a hau allah ce wa hiya tamurru marra sahab alhalin shudewa yake narkewa yake yadda gajimare yake narkewa wasu giratil jibalu fakanat saraba Allah ya ce inna jahannama kanat mirsada Allah ya ce lallai jahannama Allah ya ce madakata ce tana jiran kowa ewa eh, inna jahannama la muhitatun bil kafirin Allah ya ce jahannama ta ishir kafirai riga da wani inna jahannama kanat mirsada tana jiran kowa duk abin da kai tana jiranka ka ba akwai wata aya da Allah ce inna rabbaka labil mirsade ubangiji yana jiran kowa yana jiran kowa ka gama duk abin da za ka gama Allah na jiran ka yana madakata za ka je za ka je za ka je za ka je to haka jahannama tana jiran duk wani wadda ya kafirce ma Allah wadda shi ɗabi'arsa halinsa kafirci ne shirka ne bidi'a ne sabon Allah ne jahannama Allah ya ce a gaya ma tana jiran ka inna jahannama kanat mirsada tana dakon kowa tana jiran kowa tana dakon kowa tana jiran kowa lokacin da bayi za a kaɗo su idan ta ga mabarnata malam in ta ga mabarnata ta ga wannan kafiri ne ko fajiri ne ɓarawo ne ko ɗan fashi ne sai ta kama gurnani idara atum min makanin min makanin ba'idin sami'u laha Idara a tun min makanin ba'idin idan ta hango kafirai ko fajirai min makanin ba'idin daga can nesa sami ula hata gayyuzan sai su ji tana bararraka wa zafira tana gurnani ita in dai ta ga fajiri ta ga mabarnaci to haka za ta dinga tumbatsa tana gurnani tana tafarfasa jira kawai take a ce ta yi kansa za a zuba mata mutane a zuba mata mutane a zuba mata mutane a zuba mata mutane a ce mata ya isa يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم رندرا أتشي وجهنم هل امتلأت كنتك ya ishe ki fatakulu ita ce halmin mazid allah a karo min da ce ina bukatan ƙari amin to allah ce inna jahannama kanat mirsada duk lokacin da za ka zaɓi Allah ka tuna jahannama tana nan ba da a yi ta bane an riga an yi ta tana nan inna jahannama kanat mirsada Allah ya ce lalle jahannama mai dako ce littagina ma'aba ga wani mai wuce iyaka mai taka dokokin Allah ma'aba ita ce makomarsa ita ce makomarsa tana dakonsa tana jiransa yana da gidansa yana da ɗakinsa yana da wajen zamansa duk abinda yake bukata a ciki na walakanci an tanada إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا الله يتي من تانا در مكافري سلاسل وأغلالا وسعيرا أكوي سرقة أكوي هنكوب أكوي كوكومي أكوي قدومن دوكا دوكا ينانا أسورة الحج إذن أكد كمتون دئتا to shikenan dukan da bai taba ganin irin dukan ba in duniya aka daka da wannan gudumin duniyan ta zama kura walakun makami umin hadi allah ya ce akwai guduma na karfe da aka tanadar na duka duk abin da mutum yake ci in rashin kunya ne ko taukai ne to an tanadi abin da da a yi maganinsa rufin asirin bawa kawai ya bi Allah rufin asirin bawa kawai ya bi Allah rufin asirin bawa kawai ya bi Allah Allah ya ce inna jahannama kanat mirsada litagina ma'aba labithina fiha ahqaba Allah ya ce za su yi ta zama a cikinta dubban shekaru allah kadai ya san iya adadin zaman da za su yi a cikinta in ma suna da imani wadda ba su da imani kan kalidi na fiha abada ita wuta ita wannan jahannamar idan da za a ɗauki abu mai nauyi abu mai nauyi kamar dutse a jefa a cikinta kafin ya isa ƙasan wutan sai ya shekara saba'in haka annabi ya ce idan da za a sake dutse a cikin wuta mai nauyi ya yi ta gangarawa wuta kafin ya isa ƙasan wuta sai ya shekara saba'in saboda haka inda za a ce a jefa mutum yana fadawa a ɗauko shi sai ya shekara ɗari da arba'in a ce kawai shi ana jefa shi a ciro shi domin gangarawan shekara saba'in ne fitowan nan ma a takaice kenan a ce shekara saba'in to balle a ce mutum zai shekara daya kuma duk ini daya na lahira duk ini daya na lahira shekara dubu ne a duniya a duniya sai an shekara dubu kafin a lahira a ce wuni daya. waɗansu malamai da suka fassara waccan ayan suratul ma'arij suka ce shekara dubu hamsin ne ma waɗansu suka ta shekara dubu hamsin ɗin na inin kiyama ne wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu inda ka alfi sanatin mimma ta'uddu ini ɗaya a wajen Allah a duniya sai an shekara dubu kafin ya bada wuni ɗaya can a shekara duk tamɓelen da muke a duniyan nan ba wadda ya taɓa kai ko awa uku ini daya ini daya ini ɗaya ba ashirin awa 24 ba ini ɗaya a lahira a duniya sai an shekarar dubu tukunne ke ba da ini ɗaya idan ka buga lissafi za ka samu kowane awa ɗaya yana ɗaukan kusan shekara 80 da wani abu to kowa ne ya kai awa ɗaya? shi sa Allah ya ce ita duniyar kuna bugata innahum yarawnahu ba'ida wa nahu qariba innahum yarawnahu ba'ida Allah ya ce kuna ganin mu hadun kaman da nisa duniyar kaman tana da yawa Allah ya ce wa narahu qariba mu kuma muna ganin haduwan kiyaman kurkusa ne in ji Allah Allah ya tsari mu labithina fiha ba. Allah ce za su yi ta zama a cikin jahannama ɗaruruwan shekaru dubban shekaru la ya na fiha bardan wala sharaba Allah ya ce ba za su ɗanɗani sanyi ba Allah ya ce kuma babu abin sha mai daɗi ba shine mu karanta a suratul mursalat ba in taliko ila zillin zi salat shu'abin la zalilin wa la yughni min al-lahab inuwar Allah yace hayaƙi ne ba sanyi Allah yace kuma ba ta bada kariya daga kowane bala'i ba ta tsare harshen wuta ya taba dan wuta Allah yace la na fiha idan sun shiga wuta ba su iya ɗanɗanan komai bardan mai sanyi inuwa ce ruwa ne wani abu mai kwantar da hankali to malam ba wuta ba wannan zafi da ake na duniya ma kaga mutum ya rasa inda zai sa kansa la yadhukuna fiha bardan Allah ya ce ba da su ɗanɗani wani sanyi ba wata ni'ima ba wala sharaba kuma babu wani abun sha illa hamiman sai fashashen ruwa wa gasaka da ruwan diwa iya abin da ake ba mai ko dai tafashashen ruwa wadda ya kai matuka wajen tafasa ko ruwan ciwo na 'yan wuta da ruwan da ke darara daga farjin mazinata a suratu ibrahim ya ce wasu tafta wa kama kullu jabbarin anid min wara ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيبه ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد واستفتحوا الله يتي منزلين الله سي suka nemi ɗauki da gudumawa a wajen Allah Allah ka kawo mana ɗauki, Allah ka taimake mu wa khaba kullu jabbarin anid Allah yace to duk wani mai maraji kangararre Allah yace ya tabi ya shiga uku in dai da manzanni da ku yi wastaftahu manzanni sun nemi ɗauki a wajen Allah sun nemi gudumawa a wajen Allah wa kaba kullu jabbari duk wani maraji anidi kan gararre Allah ya ce ya tabi min wara'ihi jahannam Allah ya ce gaba gare shi mun aje mishi jahannama tana jiransa wa yuska min ma'in sadid Allah ya ce ana shayar da su daga ruwan diwa ya tajarra'u Allah ya ce za a tilasta mishi ya sha ya tajarra'uhu za a tilasta mishi ya kwankwaɗi wannan ruwan wala ya kadu yusiku Allah ya ce ba zai kai mai haɗi ba idan ya guntsi ruwan a bakinsa kafin ya haɗiya a cikin cikinsa waya ya atihil min kulli makanin Allah ya ce sai ya ji mutuwa ta zo mishi ta kota ta ina duk ta inda zai ji raɗaɗi raɗaɗin ya kai ya mutu wa ma huwa bi mayyit Allah ya ce kuma ba zai mutu ba idan ya kurbi wannan ruwan ɗiwan wala ya kadu yusigu kafin ya haɗiya ruwan na gunze a bakinsa Allah ya ce wa atihi wa ya atihi maut min kulli makan sai ya ji mutuwa ta zo mishi ta ko ta ina wa ma huwa bimayyit Allah ya ce kuma ba zai mutu ba wa min wara'ihi azabun ghaliz Allah ya ce ga kuma azaba mai kauri a gabansa yana jiransa to irin wannan ruwan ne irin wannan ruwan ne irin wannan ruwan ne duk lokacin da ya nemi ɗauki a taimake shi da ruwa ga mugun kishi a jahannama wa in yastaghithu wa in yughathu bi yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi بئس الشراب وساءت مرتفقا وإن يستغيثوا idan suka nemi ɗauki da agaji a taimake mu da abin da za mu sha yugathu bima'in Allah ce sai a taimaka musu da wani ruwa kalmuhuli kai ka ce narkakkiyar yashwi wuju dan wuta na daukar ruwan kafin ya sha sai ya soye fiskar sa baki daya bi isa sharabu Allah ce tir da wannan abin shan wa sa'at murtafaqa wajen zama yayi muni yayi muni wajen zama yayi muni سورة الرحمن يتي يعرف المجرمون بسيماهم المجرمون بسيماهم سيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن سبأي آلاء ربكما تكذبان إذا أكا كاما يموت أكا نوريسو الله سيتي مسو هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون wannan ita ce jahannama da mujurumai manyan masu laifi suke karyata ta Allah ce tufu na bainaha wa baina hamimin an za su yi ta dawafi tsakanin wutar da kuma tafashashen ruwa wadda ya kai iyaka wajen tafasa mun karanta jiya wasu kuma an hamiman a amma'ahu in aka sha ruwan aka haɗiya sai ya lagubar ya tsitsinka kayan ciki duka ya lalata shi wannan ita ce wuta kuma abinda muke faɗan nan da gaske ne ba da wasa bane da gaske ne ba da wasa bane innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahu Allah magana ne daki daki na gaskiya wa ma huwa bil Allah Allah ce ba da wasa nake yi ba wa ma huwa bil Allah Allah ce duk abinda na faɗa ba wasa a ciki Allah bai wasa da kowa Allah bai wasa da ma bil hazal Allah ce qur'ani na ba wasa bane magana ce ta gaskiya in Allah ce ka bari ka bari ba maganan wasa a ciki in yace ka bari ka bari ba wasa a ciki Allah yace la yadhuquna fiha dan wala sharaba Ila hamiman wa gassaqa jaza'an wifaqa cikakke inji Allah an saka mishi da abin da ya aikata inna kun kanu la yarjuna hisaba Allah ya ce ai rayuwarsu a duniya ba su tsoron hisabi ba su tunanin hisabi ba su fargabar aje a tsayi da su a gaban Allah a musu hisabi Allah ce shi jefa su a wannan matsalar amma duk abin da ake yi dinnan duk abin da ake yi dinnan in mutum na tunanin hisabi in mutum na tunanin hisabi doctor ka kalli abin da yake faruwa a kasar duk rana yadda ake gunduwa gunduwa da jama'a duk ranar duniya kasar akwai manya kasar akwai shugabanni duk abin da ake bukata akwai akwai duk abin da ake bukata akwai akwai in kana so ka ga iko to sai in za a ci zalinka haka ne yanzu maganar da muke yin nan yanzu maganar da muke yin nan kafin na shigo karatu akwai wani bawan allah da aka dauke gidansa aka shiga aka je aka mai duka aka daki matarsa aka sa shi abubu aka tafi da shi yan sun ce sai an ba su miliyan ashirin kuma sun ce wallahi in ya wuce yau ba a ba su da su kashe shi haka ne Allah ya bashi mafita Allah ya bashi mafita wani ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji in mutum ya saci allura a dukiyar gwamnati ga yadda za ta kaya ya ce annabi ni fa ban gane wannan wa'azin ba ganan hadisin ariyadu salihin ya ce e ka ji da kyau duk wadda muka bashi aikin jama'a ya je ya ɓoye allura ba fa cok ba allura ko abin da ke sama da allura zai zo da shi a matsayin ɓarawo ranar alkiyama ya ce to ni aikin da ka bani annabi bani so ku rike aikin gwamnatin ku annabi ya ce gaskiyan ka ajiye aiki bari ma in sake faɗa ka ji haka ne wannan masifa wannan masifa wannan masifa mutanen nan ran da aka tsaye da ku za a muku tambaya akan jininsu me na ku me na ku kuma kullum muna maimaitawa gaskiya ne duk yadda ka ji kasar ba ta da tsaro su fa suna da tsaro gidajensu akwai tsaro ofishinsu akwai tsaro motocinsu akwai tsaro rayukansu akwai tsaro 'ya'yansu akwai tsaro duk su suna da tsaro talakawa ne ba su da tsaro to amma ai hisabi akwai ne wannan kashe-kashe da ake yi a ƙasar nan wallahi ko tumaki ake kashewa Allah bai zai bari ba ko tumaki ake kashewa Allah bai zai bari Allah ya ce innahum kanu la yarjuna hisaba hisabi ne ba su tsoro wa kadzabu bi ayatina kadzaba Allah ya ce sun karyata ayoyinmu iyakan karyatawa abinda ke wajibi akan mu mu tashi da addu'a waɗannan matsaloli mu kaskantar da kai a wajen Allah in ya fi karfin mu bai fi karfin Allah ba in matsalar nan ta fi karfin mu ba za ta fi karfin Allah ba ba za ta fi karfin Allah da sisa ce daban-daban makiya addini makiya al'umma makiya kasan duka sun sa kasan a gaba duka sun sa kasan a gaba to idan aka samu kuma wawaye wadda ba su fahimci me ake ciki ba sai ga su ma suna neman su sake rura wata wutar a inda suke wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba Allah ya ce komi da komi mun kididdige shi a cikin littafin inji Allah duk abin da ake yi ne wa kullu sagirin wa kabirin mustafa karami da babba Allah ce mun rubuce shi sadara sadara sadara sadara mun rubuce shi sadara sadara fazuku Allah zai ce ku ɗanɗana falan na kun illa azaba ba abinda za mu ƙara muku in ba azaba ba sassauci Allah zai ce babu fazuku ku ɗanɗana falan na da kuma illa azaba ba abin da za mu daɗe ku da shi Allah ce sai dai azaba in kun ga wani abu zai faru to ƙara azaba za a yi amma ba rage ta za a yi ba Allah ya tsare mu da wuta Allah ya tsare mu daga wuta Allah ya tsare mu daga wuta Allah ya sa mu dace fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin